Hukumar hana sha da fataucin muggan kwayoyi ta ƙasa NDLEA e ta kama wani hamshakin mai safarar muggan kwayoyi daga Najeriya zuwa ƙasashen ƙetare mai suna Tochukwu Harris Uba shi dai wannan dan Najeriya da aka kama ana zargin sa ne da yunkurin fita zuwa ƙasar Afirka ta kudu da kwantena ɗauke da haramtattun kwayoyi da dauyinsu ya kai kilogram 576 kuma an kama kwayoyin ne a tashan jiragen ruwa na Afafa a yanda ake ƙoƙarin auna su zuwa birnin Daban na ƙasar Afirka ta kudu kamar da shugaban hukumar ta NDLE Alhaji Ahmadu Giyade ya yi min ƙarin haske ta wayar tarho. Daya daga cikin masu laifin da aka kama din an samu abin labarin cewa yana zuwa daga Enugu sai muka tsare shi a airport Allah ya sa muka yi nasara muka kama shi. An je an binciki gidan shi kuma a gidan muka samu kudin dala na Amurka dubu hamsin da kuma kudin Najeriya dubu ɗari ma'aikatan wato tukurorin mu na Afirka ta Kudu saboda su san abin da ake ciki kuma a can wurin su ma su ɗauki mataki saboda akwai alfishin mutumin da a tura mu kayayyaki da zuwa wurin. wannan kamu dai ya zo ƙasa da mako guda kenan bayan da hukumar ta ndle ta kaddamar da wani shiri na faɗakar da matasa game da ayyukan hukumar da kuma illar da haramtun kwayoyi ke haifarwa ga rayuwa da kuma al'umma wannan ne ma yasa na tambayi shugaban hukumar Alhaji Ahmadu Giyade to anya ana samun nasara kenan eh muna samun nasara inda a ce wannan kwayoyi sun isa zuwa Afirka ta kudu lahiya da kudin da za a samu daga gare su zai kai kudi na biliyan hudu. Baban Jibrin Murai Amurka daga Lagos, Najeriya.